الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بياك أمواء مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا من مرى بدل عليه زواج مجلسي لكم دوسة القرآن أولا لوكتي شكل لوكتا مس البركة مس درجة نوة رمضان Allah ka darajanta mu ya rabbal alamin ka ƙara mana ni'imarka da fadalarka da rahamarka da alkhairanka ya rabbal alamin yau mun shiga rana ta goma sha ɗaya a watan ramadan kwanci tashi tafiya aka ce nesa yadda maga farkon abin Allah ya sa maka shi lafiya insha Allah ta'ala mala ina tambayin mu hmm. to tambaya ta farko tambaya aka yi tun jiya menene hukuncin cin yankan ahal kitab kuma wannan tambaya tana da alaka ne da bayanin da na jiya dangane da irin abin da ake kawo a gidajen sai da abinci ko ba haka ba to aya ta biyar a sura ta biyar ita ce yawanci malamai ke kafa hujja da ita akan jira ya halatta a ci abincin ahal kitab Allah ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المائدة Allah ya ce yau da kan an halatta muku daɗaɗen abubuwa abincin waɗanda aka ba su littafi ya halatta gare ku suka ce to ya halatta gare kuma na kuma ya halatta gare su suka ce ta mana da nasi ƙarara kan abincin ahalikita wanda kasan ba wasu bane fiye da kace kirista da yahudawa ko shek bin baz Allah ji shi ma fatawar bai ya bayar kenan tambayar da aka yi masa cikin najin shirin nurun alatta sai dai akwai ababen lura shi kansa malam sai ce amma idan kirista da yahudawa misali suka yanka da sunan isa almasihu suka ce da sunan yesu to haramun ne ga shi kuma abincin nasu ne tunda abincinsu anan ai ana nufin yankansu indan abincin ruwa da biskit da apple ne a ah, yi koma za ka tsunan kasu daga wani misali amma abincin sunan shi ne yanka kuma Allah ce karku ci naman da ba a kira sunan Allah kai ba to shi kenan ba daidai bane mutum ya yi amfani da ayar haka nan ya sake ta kawai ai an ce a ci abincin sai muka ce to inda haka ne cikin abincin su akwai alade kuma sai ka ci a'a suraka ana nufin yankan su ne amma yankan da suka kira sunan wani ba Allah ba ba za a ci ba ko musulmi ne ya kira sunan wani da ba wani shayi ko wani malami ba za a ci ba balintuna wancan da bai kai sahun musu ɗaiken eh haka kuma yankan nan idan suka kasan akwai abin da ake kira wai yanka da lantarki kun sa akwai ko? sai a ɗosta na madaba lantarki sai ta girgida ta shi kenan sai ta mutu haramun ne a ce ko a kama wuyan kaza a murde Ga shi kuma kirista ko musulmi ne ba za a ci ba saboda haka da aka ce abincin abincinsu yankansu a ci a da sharaɗe na farko idan suna ahal kitabitin ko da dai a farkon musulunci Allah ya san sun sauka daga hanya sun kafirce amma Allah ce a cikin amma su waye kuma yana ake samun irin wannan yankan kuma ya ake ɗaya kenan na biyu idan yankan nan sun yi ne saboda bikinsu na cewa annabi isa allah ne christmas ba za mu ci ba ka san da wani amma abincinsu wanda yake na yau da kullum kai kai bako ne a barka da zuwa sau ga abinci shi nan sai ka ce amma ya ce wannan saboda bikin kirsimeti saboda tunawa da haihuwan allah kai wannan ya maka daidai to saboda kyamarka da wannan danganta annabi isa da kafin suka ce na ce sai ka kyamata na fata kuna fahimta ko gama misali idan aka ce ga kamfanin da ke sai da alade ku ji da kyau kamfani ne ke harkar sai da alade a uzurba naman alade pork amma sai kamfanin sai fahimci ashe musulmi suna kyamar alade kuma ba sa cin dabba in ba a yi yanka an kira sunan Allah ba to saboda su kira ma kansu kasuwa sai suka sayo kaji da yawa suka kuma kira wani limamin yanka musu aka sa su a gida mai kyau ake saidawa amma sai suka rubuta bayani suka ce wannan kazar kamfanin alada ne ke sai da muku a ci lafiya kunga kaza ta halatta a ci? ha ba min yanka ba? ba ya kira sunan Allah ba? amma mai ta za mai tsar da ci saboda ne? kaga ai ba aladen ba ne amma danganta abin da alade sa mafi ci ba ma bukata saboda Allah ce wala ta'awanu alal ismi karku taimaka ma wato laifi saboda akwai yiwuwar in ka saya harkar haɓaka alade ta tsara samun ta goma shi. to daga wannan mahangar sai kake a shikenan baka ce abincin alkitab za a ci saboda aya sai ka kalli mala'akarta da yawa dalili kaza da kaza wannan ita ce amsa kan wannan mas'alar saboda in yankansu na alkitab suna na alkitab su kuma ba sun yanka ba ne don bikinsu na kafi da mai da shi ba kuma ba dosa nama abin wuta suka yi ba ba murda kai ko a sami sanda a daki dabba a ka a makasa wasa ka suke ka je ka ci ko musulmi ya yaka ba za ka ci balantana shi su sun kai musulmi daraja gun Allah ne to na musulmi ba za ka ci ba to balantana shi kuma Allah ya samun fanci amsa da tambaya ta biyu wa alaikum assalam wa wa barakatuh wa iyyakum amin da a wanda ya dau azumin watan Ramadan da najasa a jikinsa misali ka dauka ya dau azumi ashe ko ya sani ko bai sani ba yaro ya masa fitsari a gidan shi fitsari ba na fisa ba kuma ya sani ko kuma jikin shi ya taɓo najisar ɗan adam ga warin yana ji amma duk da ya tashi da azumi to ai babu alaƙa tsakanin ingancin azumin shi da najisar tun da ba sallah zai ba in sallah ce to bata inganta ba amma azumi abu ne ibada ce ta ruhi kawai misali illa ya kaje tsaftace jikin shi amma babu alaƙa tsakanin najisuwar jikin shi بإنجنسن أزم رمضان والله أعلم وبه التوفيق خلاص ثم خلاص تنبيه سمجد الآية قبل معلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وانا اتتي آية تتمانين دبقوي ديدي تكون وانا سورة تهدو سورة النساء الله لا إله إلا هو ما في جرمان كلمة ما في تركم فرجي جرمان mafi darajar kalma da ke ɗaga mutum zuwa ga Allah Allahu ne mafi girman sunan Allah an gane ko shi yasa Allah ya ce hal da da samiyya ko ka samu wani wanda ke da suna irin na Allah ya Allah babu Allahu Allah la ilaha illahu wanda babu abin bautawa kar ku ce da gaskiya sai da ku ce da cancanta masu fassara raya illa cewa babu an bautawa da gaskiya ba gaskiya ba ne akwai abuwa da ana bauta musu da gaskiya ba mai bautar gunki shi iya gaske shi ke sai mu ce koda da gaske take to gunkin ya cancanta ka Allah ta'ala shi ne abin bautawa da cancanta kuma da ita gaskiyar arabtun saraka Allah babu abun bautawa da cancanta illahu sai shi la yajma'annakum ila yawmil qiyamah wannan rantsuwa Allah yi wallahi Allah zai tattaro ku zuwa ran tashin kiyama to me abun fahimta alaman tafsiri at-tabari ya faɗa haka al haka al-wahidi cikin al cewa Allah zai tattaro ku a mutuwa duk da kun mutu kun gane? don ya ce kullu nafsin shi ne ma'ana zai tattaro ku tukur ko kuma suka ce zai tattaro ku a cikin kabari kenan bayan mutuwa saboda bayan an mutu akwai barzahu ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun bayan an mutu akwai barzakhu ma'anar barzakhu wurin jira Allahu akbar wurin da Shi shine kabari wasu na cikin barzakhu fiye da shekara dubu goma har sun bi kasa wasu kuma yau suka shiga ina muku magana na akwai wanda yanzu haka ana tashi ba lalle sai ka sani ba amma dole ne kawai ba ka bane kamar yadda a yanzu da muke magana an haifi wani kuma ya zo duniya haka abin yake to Allah zai tattaro ku fa ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar da za a tsaya nan sai ce laid ma'annakum suka ce wannan lamun ta rantsuwa ce sannan ya jima annakum fi'li mudari'i ne wato mabni ba mu'rabi bane ƙa'idar fili mubari ana masa ana masa li'rabi ibn malik yana faɗa cikin alfiya ce mai wa fi'ilu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya kuma da wannan min nuni tawkidin wa min nuni inatin min nuni tawkidin mubashirin wa min asin kai ru'na manfati yace fi'li madi mabni fi'ili amrin mabni shine wa fi'ilu amrin wa mudiyin buniya amma mudari ita ce wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inasin from amma fi'ili mudari'i ana masa li'irabi akan gina shi in ya gamu da nunu tawkid as-saqila to shine abin da ya faru anan la yajma'annakum Hmm? mabni littisalihi min tawkid al kenan an samu mu'akkide guda biyu lamul qasam la yajma'annakum min tawkid al-thaqila ne suka ce li hasmi taraddud al-mutaraddid ash-shak karikicin karfa guda kamar kace tabbas dole dahir ko shakka babu ko dar babu Allah zai tattaro ku zan tashin kiyama wannan rana an kira ta ce yau mai yawma yaqumun nasu da rabbil alamin ran da mutane za su tsaya nan gaba ga Allah Allah ya kira kiyama da suna da yawa yau taghabun az-zalzala hmm sai me kudunan sunan kuma Alhaka. Alwaƙiya. hmm al-ghashiya yawmut tanabi yawmul hasra sunaye iri-iri suka ce sunan kiyama ga kusan ɗari saboda girman ranar duk suna tsoron wannan lokaci Allah kuwa musamman annabawa suka ce domin wanda ya fi kowa sanin Allah kuma ya fi jin tsoron Allah ɗai ƙwarai kuwa kaga da yaro bai san wuta ba haka sai dafa amma da ya samu darasi sai fara jin tsoro da haka suka ce man kana billahi a arafa kana bihi atqa wanda yake kowa sanin Allah ya san Allah ba mawata da haka annabawa sun fi kowa taqwa wani dai ga nan gama gari Allah ya gane mu da rahamarsa kawai arafton da haka Allah yake gaya mana wannan magana wallahi zai tattaro ku zuwa ran tashin kiyama larai ba fihi babu shakka cikin shi ko ka ce cikin ta tun da rana a hausa ta kano dai mace ce ko babu shakka dangane da ita ranar wa man asdaku min Allah haditha yafi Allah gaskiyar magana kaji ba subhanallah yafi Allah gaskiyar magana a wata aya wa man asdaku min Allah qila nan kuma haditha amsa ita ce me la asdaku min Allah aya ta gaba malam فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون Allah ce wai me ya same ku ne kuka zama kuka su gida biyu dangane da munafikai Allah ne arkasahum aina kasahum waraddahum ila ma kana min nifaq ai Allah ne ya maida su zuwa ga munafincin su dan me za ku damu da su malaman tafsiri sun ambaci dalilin saukar wannan aya misali al-bagawi ya ambaci dalilin kamar guda hudu cewa wasu jama'a ce da aka fita yakin Uhud a yakin uhud ya jama'a yakin uhud yaushe aka yi wacce shekara aka yi wa ya sani cikinku a wace shekara aka yi yakin uhud shekara ta ta uku ta uku an yi badar shekara ta biyu kafar maka saka ga wato an yi musu abinda ake cewa hands down ko Allah gama da su sai girman kai ya kama suka ga za su yi su daukansa sai suka sake shiri suka zo shekara mai zuwa kenan shekara ta uku kun san da abin da fara'udu inda musulmi suka gamu da karyewa saboda saba umarnin manzala guda daya daya kawai ko ya ce awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul min inda anfusikum inna la kulli shay'in qadir can cikin suratu al-imran to da aka fita yakin uhudu kafirai suna da dan dama wajen dubu uku musulmi nawa ne dubu ɗaya ne to dubu ɗayan nan sai aka samu ɗari uku suka janye suka sake dawa suka bar manzan Allah da musan ɗari uku to sai sabai suka kaso gida suka ce a ai muna kuke ne sun yi rinda mu kashe su ko suka ce a a musulmi ne Allah ce ina rango da su me yasa ne ku fil game da munafikai fi'ataini kuka kuka su gida biyu wallahu arkasahum Allah ne dangorar da su arkasa ya dibga su da ƙasa, ya nakasa su bima kasabu saboda abinda suka tsururta na munafinci wannan version na farko kenan na biyu alwahidi sai ce wata jama'a ce ta zo madina suka nuna sun musulunta tagun annabi muhammad kwana biyu suka ce kai ya rasulallah Allah yanayin madina ba za mu iya jurewa ba muna cin zazzabi ba mu haƙe zama shi to shi kenan kuna iya koma gidajen su suka bi dare suka je suka shiga cikin kafarai sai suka narki bayani ya zo aka ce to ai sun yi ridda a shi finci suka suke dungu suke ba musulun da suke ba nan ma sahabai suka kasu gida biyu Wani suka ce mummina suka ce muminan Allah ta'ala ce fama lakum yau mai ya dame ku fil munafiki na game da munafikai fi'atin kuka kasu gida biyu wasu na cewa mummina wasu na cewa munafiki kai tsaya wallahu arkafa Allah ne ya mayar da su zuwa ga ainihin kafircin su bima kasabu saboda abinda suka tsururta suka tsirfanta dama munafincin suka zo suka yi kuma Allah ba baka munafinci da sai wahayi ya zo an gane ko? bi ma kasabu saboda abin da suka aikata aturiduna duna an tahdu man adallallah in so kuke ku shirye da wanda Allah ya bata? ka ji wannan tambaya ka isa ka ba da shiriya ga wanda Allah ya batar da shi? la wa man yudla wanda duk Allah ya batar falan tajida lahu sabila ba za ka taba samun hanya mai kakkiya ta shirya ba shi sa kullum mumini kan roki Allah shiriya da kuma a akan shiriya annabi mu alayhi salatu wassalam yakan ce Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi to ka gani fa ubangiji ya ne jujjuya zukata ka tabbatar da zukata suka ce har ka yarda ce to wani imani ko wani garanti zan samu wani tabbas ke gare ni zukata a hannun Allah suke yana juya su yadda yake so la ilaha illallah آية تقبى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذا سكي تشغبا إلا الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا بارك الله فيك الله يتشير ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء su waɗannan kafirai da ‘yan uwansu munafukai burinsu shi ne kuma ku kafirce kama kafaru yadda suka kafirce kuma haka abin yake ko a zamanin yau waɗanda suke ba mu ba kafaran duniya rigimar mu da su don mai kuka rike musulunci don mai a duniyar ci gaba an je duniyar wata hmm? ku ce a rayu da wai littafin shekaru aru-aru, har suna faɗin magana ta izgilanci littafin stone age hmm? wai shekaru aru-aru. sai ka ji har ana shigo da zance na batanci wai ana kiran ƙur'ani dokar musulunci wai repugnant law repugnant ai ba su gaya maka ga abin da ake nufi ba amma ga zafi ne suke nufi ya saba ma wai abinda suka kira natural justice ya za a yanki hannun barawo don ya yi sata kawai bukatar su duk ku aji addinin nan shi yasa a yanzu dokar kisan kai suna sun gabaɗe a kawai shi a bangare ɗauki misali misali misali kwanan nan wani tsohon shugaban burkina faso da ya kashe abokin shi kuma shugaban ƙasa na wannan lokacin kun san wani ke ita safin ya kashe shi kwarai su tanka a kasan da wanda sai da suke bikin ma sake binne shi suka sake tona kawarin shi Sankara wai a bashi abin da suke kira befitting burial kafirci su kagowa an tafi jirkice amma shi tsohon shugaban kasan wanda ya kashe shi don ya mulki ya tsara mulki. shi kuma zan an kama shi madan su yanke masa hukunci ya su suka yanke masa hukunci su ɗaurin rai da ke dalili bisa ka'idar a dokar kisan kai a bari amma kuma ƙariya suke ba timothy mark bay a jihar oklahoma ta america 1995 da ya ragargaza wani gida da ake kira mural building misali kaza kashin suke misali to a musulunci Allah ce annan nafsa bin nafsa to su ake wa a sabon tsarin duniya duk ku aje wannan shine mana ta furu na kama kafaru na sawa da haka mushkilar da me kuke rike musulunci muka ce rike musulunci yanzu ma aka fara saboda sako ne daga ubangiji muna rike shi da hikima ba da ka ba da dalili da hujja mu gaya maka ga dalilin rikonmu da musulunci mu kuma tabbatar maka abin da kake kai ba daidai da hujja ba da moronka ko da komaji ba in za ka yi da'awa ka yi bisa dalili da hujja mu kullum Allah ce da mu kul hatu nane burhan araftum saka Allah ce burin su ku kafirce yanda suka kafirce dan ku tashi sammakal duk daya to falata ta hizo minhum auliya a kun kuka riƙi masoya daga cikinsu shi ne Allah ya gargaɗe mu kada mu riƙi kafirai masoya la ya ta hizil mu'minuna na auliya a min dunil na wa man ya fa'al zalika falaisa alfishi illa an tattakun tuka can cikin suratu ala imran ayat 28 kar ku riƙi kafirai masoya yana daga cikin rikonsu masoya ka ji kawai ba abin da kai sha'awa irin koyi da su shigansu al'adunsu kafin ƙaunar ka zauna cikin su gaba kafare bayan kafare dama su mai bambancin ka da su sosai amma babu inda musulunci yana ka mu'amala da kowa ku yi kasuwanci tare ku yi aiki a ofis tare har ma a zama shugabanka ka amsa amma zuciyarka na tare da riko da imani da kuma kyamar abin da yake kai musulunci bai ce ka kyamaci mutum don yana mutum hmm. abin da yake dauke da shi na banna kake ki in suka dauki misali barawo ba makin barawo don yana mutum sai don halin da yake kyau wanda ba shi da kyau ko ba haka ba kana iya ganin mace kyakkyawa wacce ya kamata aure ta wanda ba washe ke cewa allurar tsakan ɗaki mai rabo ka ɗauka son wanda ya samu tun wanda ya rasa sirdidiya ki ji malam ba washe to amma tana bautan saniya ta fi kowa muni ta auren mutum duk da wannan dalili kenan ba ita muke kallon structure ɗinta ya kai amma ta rasa kyau a nan shi ne imani saka musulunci ba kyamar mutum yake a musulunci na fata kuna gane ko saboda ke ani Allah baraka wa ta'ala ya ce kamar da muka ji burinsu ku kafirce yadda suka kafirce fata kono na sawa'a fala ta'khudhu min awliya kar ku rike su masoya an suka dauki misali duk watan february a kowace shekara akwai wani biki da ake kira bikin ranar masoya St. valentine hmm? eh ne valentine ranar yada zina kuma kai ko ba a gaya maka ba an ce saint na Allah saint daga coci ne ko daga masallaci to sai je kana raya wannan biki su inda za a ce da su ga wata rana imam day za su yi to kai ne baka da hankali kana musulmi april fool suna yi wannan lokacin ranar wawayen afrilu ga yan boko suna yi Su duniya daga cikin mai riko da su a matsayin mutum ya daura aure da mace sai mata riga kamar aljana farafal sai zo ya sa mata zobe a kun san ana wannan sai sa zobe a hannu uku din asalin wannan zobe da ake kira wedding ring sai an zagi Allah ta ba asali ake sawa je ka karanta littafin adabu zan shekul albani ya dauko tarihi sai a sa a wannan yatsa su fada a bakin su cin zan fada don ku ji ne kawai saboda ilimi ta ce da sunan uba da sunan da sunan ruhu mai tsarki sannan zoben a mai da shi ya tsaya ana wannan ya wanda a suna ga inda annabi ke sa zobe na zai abuwa suka ga musulmi na wannan abu ɗin suka yi magana a tuwaye abu na wayewa kuma yana sunna To Allah kuma zai zafi da zan sai muka ce a ah, kai ma kayi zafi a bishe ɗin mai aiki? ko kuwa kuma muna gaya maka Allah ce ka ce an yi zafi saboda kai ma kayi zafi sosai ka zama extra an bishe ɗin to mu tafi mu ga wanda zafin da yake da amfani kenan misali shi ma namun zafin su ba sa yin naka yana daga cikin wannan ko a zo wani shi dan boko kan shi ya waye a daura masa aure da mace a taro sai yanka kek a kusan kek sai sa a bakinta sai kuma a yi tafi wani lokaci ma a yi kabara ko mai kai kabara wani uku ni an magamin kifi da kaska kaska ya tudu ta kifi kuma kan ruwa na maka kuma hausan malaman musakatawa mutanen Allah na fata an gane ko? suna ka abinda nake cewa koyi da su al'auliya na nan iri-iri ya kamata a kiyaye shi musulmi ana son ya kiyaye abinda da ake kira the muslim identity muhimmin abin amma akwai inda za ka samu kan gaba ba komai ce ka abin shi zane duk tafiya ta a turai ban taɓa sa kwas ba haka nake abina ganin ɗan arewa a kaza ko a so ne ko a ƙini na yadda hikima za ta hukumta ka yaka amma mai zafi shi ko ba wuta ba amma ga ana wani kankan ba a tsari riga sai ka yan niger delta wai saboda an je ingila an je kaza kaza kaza tun da muka je shekaru aro aro ba mu canza shiganmu ba wallahi na taba zuwa washington dc nan kusa da ainihin voa sashen amsa sai wani ma'aikacin gidan rediyon kiristan ya gani da ainihin kofta mai aiki suke oh this is good can I get I want to go to the church with this one yadda ka jirma da Allah ko zan ka bani in je coci da shi zai ce in kiri da shi ka ji kahiri to watakila inda shigan shi na yi yau menene shi ne to me yasa ba zan bayyana ni nawa abin da tunda dai ba ci aka yi laifi ba misali amma akwai inda za ka je tsananin sanyi dole ka canza shigan ka misali amma kawai saboda kauɗi da mene dalili ne ne ban taɓa yi ba ba ji zan yi in ta kama ma misali sai dai inda larura wannan kuma larura sai ka koma kanta tunda ba laifi ba ne abin da nake cewa wannan kaɗan daga cikin wato koyi da kafirai kenan to karka yi haka Allah ta'ala ya ce wala tattakhidhu minhum la fala takhudun awliya kar ku rike su ainin masoya hatta yuhajiru fi sabilillah sai in sun yi hijira zuwa ga hanyar Allah ta nan waɗanda wato da aka hijira suka ƙi suna ta jin kafa kenan fa in tawallau idan ku suka kau da kai ba su yi hijiran ba kuma suna ya ku suna yin zigi a kai ma annabin Allah hari to fakhudhu kamar banu mudlaj sun yi wannan ku kama su waqtulu ku kashe su saboda aljaza'u min jinsil amal in kai ai maka tit for tat suka ce da fata an gane ko haifu wajabtu inda kuka same su wala ta'khudhu minhum waliyan wala nasira karku wala tattakhidhu minhum waliyan nasira kar ku riki wani majibinci cikin ko mai taimako cikin su Allah ne majibincin lamarin ku sai Allah ce illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun al-aya sai dai mutanen da kafiran ne amma sai su kama hanya su gudu kuna farautar su amma sai su ji su lade su samu mafaka a gidajen waɗanda kuke da amana zama tare da su kun gane musulmi yana iya zama wanda yake ba musulmi ba a sami yarjejeniya ta zama lafiya lakum dinakum wa liyakum yawa to amma sai wasu kafirin suka suka tsokar musulmi sai suka je suka saje da waɗanda kuke da wato alƙawarin zamantakewa da su to sun ci albarkan waɗannan mutane shine sai waɗanda ya siluna ila qaumin bayanan ubainu bisa ɗayan kenan ko kamar banu ghafafan da kuma ainihin banu asar a tarihi wannan ya faru ja'ukum ko kuma da kansu suka zo gare ku hasirat suduruhum an yuqatilukum zukatansu hasirat sun ainihin cika ma'ana sun saduda shine hasirat ma'ana sun san wai annabi ya kafu inji bahaushe sun haƙura daga yunkurin yaƙanku dama saboda suna yaƙanku ne sun hana ku addinin ku yayin da ya kamata to ɗayan bi in suka saje da wasu wanda tsakanin ku akwai alƙawarin zama lafiya to su ci albarkacin su amma dole a tura delegate misali wakilai a ce to ku fito mana da su ko dai su zauna saje da ku muna zaman lafiya da ku to su zauna ƙarƙashin ku sun ci albarkacin ku aiki auja ukun hasdru ko kuma su zo da kansu a wallahi mun sallama shine hasdru zukatan sun tsaro daga barin yakar ku ina fata an gane ko an yi qatilukum aw ko kuma su yaki mutanen su waɗanda kuke da alƙawarin zama lafiya da su nan ana koya mana wato ka'idar zamantakewa ne musulunci bai taɓa barin musulmi sakaka a rayuwar shi ba da komai sai an ce ga yadda za ka rayu da wanda yake hata ba musulmi ba saboda adalcin musulunci ya fahimci inda aka rusa walau sha Allahu da Allah ya so la sallatahum alaikum da sai ba su dama hmm da sun yake ku kuwa idan ku suka wato janye suka kyale ku falam yake ku ba wa alqu ilaykum salama suka yi saranda salama kenan ku to Allah bai sanya muku dama a kansu ba fama ja'alallahu lakum alaihim sabila an fahimci sakon da kyau aya ta gaba satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qawmahum kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha na'am فإن لم يعتدلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سكفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا آية ملمبا 80 كنن أفوان 91 هكذا سورة ملمبا نعم na'am wace sura ce mai lamba biyar ta shida ta bakwai ta goma bari in jarraba rike wannan lambobin sura ta goma ita ce wace? yunus ta ashirin fa ta talatin fa rum rum rum rum rum rum ta arba'in fa gafi ta hamsin قاف ta sittin na bismillah ilimi ne tasircin fa la ba ita bace tasircin al-mumtahana ko mumtahina ta 70 al-ma'arij ta 80 abasa wa tawalla ta 90 la uqsim bi hadha al-balad jamil ta 100 والعاديات والعاديات والعاديات تدري دقوما نصر الله إذا جاء haka misali adadi na kan ambaci wannan ne wani lokaci don yakan taimaka min wajen saukin kaiwa ga ayar da nake so ne bincike a kanta ai ba dole bane sai kariki amma muhimmin lamari ne a duniyar ilimi da karatu tsaye wannan ita ce aya mai lamba nawa kamar da nace 91 sura mai lamba 4 satajiduna akharina yuriduna an ya manu kaumahu. Za ka samu wata jama'ar kuma ta daban burinsu an yi amanokum wato su samu kwanciyar hankalinku ma'ana ku yadda da su shi ne ya amanokum wa ya amanu qaumuhum su kuma sami wato tsaro daga mutanensu aka ce wasu ne cikin munafukai suka zo suka musulunta suka ce ma musulunta tare da ku idan sun koma gun jama'a a yi yi imani sai su faɗi bakar magana game da musulman Allah kamar da Allah ta'ala faɗa bakar aiki وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شفنا قالوا إنما نحن منافقين كيف in sun haɗu da mun sai muna tare da ku in sun koma gida su ci muna tare ku rabu da su kawai ai izgilanci muke musu to shine makamancin haka yi mai to anan burin su an yi amanu ku su nuna suna tare da ku don su samu amana kar ku taɓa su in sun koma gida zuwa yan wasu kafirai aka kyare su wa yamanu qaumahum a ai ba musulunta muna tare da ku to kaga in ba munafiki wa ke irin wannan to wannan shine munafinci munafiki shine wanda ke bayar da kishiyar abin da zuciyarsa ta kudurta misali ya zo cikin mutane ya ce shi musulmi amma a zuciyarsa kafiri ne shine na baina la ilaha ula wala ilaha ula عرفتم يوا الله كسرين فذاك يعني سي الله تعالى يجي فكان يقوى كلما ruddu ilal الفتنه urki فيها duk lokacin da aka hankada su zuwa ga shirka sai a dambarar da su a cikinta fituna na shirka ake saboda munafiki yana gab da shirka tunda yana tare da wato ina ne alfanun duniya in ya ga wuri akwai alamar daɗi sai tafi inda wahala sai kawace shi ka musulunci ba haka yake da daɗi da rashin daɗin da kake ga rashin daɗi ne shi ne daɗin yanzu ba azumi muke yi ba ba cikin zafi muke ba ba muna jin kishi ba amma kuma daɗi muke ji wallah ba mai imanin da zai shiga daki ya kulle kofa shan ruwa kulura ba mai imani jabin musulmi zai iya yi ai na gaya muku ai 1999 a harami 99 la afon 2019 na ke na ce 2019 ko 2020 na je umra alharamun makki kuma Allah ya kaddara na kafi a lokacin kuma goman ƙarshe ne to dalili yasa sai na fito daga wurin itika sai na je kamarwa a nan toilet ne da jikin darar toilet suna da wurin kamarwa da yawa a wurin ko malam da la'asar irin wannan lokacin a goman ƙarshe ina fitowa daga ban ɗaki sai ga hayakin taba na fitowa daga wani toilet taba wani ne ke sha halittar da nake mamaki ne ce a a makka ko makka ma a jikin ka'aba kuma a goman ƙarshe kuma da la'asar wani irin shakiyanci ne wannan misali tuka ganin sai ka rasa wai menene ya zunguro shi yaɗa ne kawai inda hakikanin fahimtar azumi ta zauna a zuciyar shi wallahi da haka ba ni din Allah na tafi daga ba sai muke zargin kaina to me yasa baka je ka kwankwasa kofa ka ce munafikin Allah fito ba na ga to ai ba ni da iko haka ko wata kil jami'an tsaro su ya kamata su abin da ya kamata a wurin misali amma akalla inda kila za kwankwasa kofa ka ce wani me yasa kai haka sai zai saurare ka abun nufi wato shi mumini baya bukata sai ma kana ganin shi tukun ya ibada mai kyau tunda ba don kai ke ba akwai waɗanda da azumin nan za su iya hawa jirgin su je ƙasashe masu sanyi su yi bushashensu. akwai masu haka ba za su yi azumin ba amma suna jin nauyi su yi cikin musulmi a gane su waye su sai su fita wasu kuma ana ba ba kai ya suke ba sun tafi inda ke da sanyi ne kamar da aka amsa tambayar kwanakin baya anan misali amma wanda zai fuki idanun mutane wai je wata duniya ya sha azumi to ai Allah yana gani fa in lam takun tara fa inna yara wannan alamar munafinci kenan Allah karka samu zama haka yara amin arabtum saraka Allah ta'ala ke cewa da Allah ya ga dama eh kullama ruddu ila al-fitr kisofiya duk lokacin da aka mayar da su zuwa ga fitina shine kafirci da munafinci urki sosai a dangwarar da su cikin ita wannan fitina din fa illam ya'tazirukum idan ba su kauce sun rabu da ku ba wa yulqu ilaykum salama ba su yi saranda kan karantarwa ku ba su sallama ma Allah ba wa biya aydiyahum ba su kame hannunsu gabanin yaƙar ku ba abu uku ko to fa ku damƙe su waqtuluhum ku kashe su har duk inda kuka same su wa ulaika su irin waɗannan ja'alna lakum alaihim sultanan mubina mun ba ku hujja qarara ta kama su dalili wanda yake ba ku laifi gaban Allah amma ku dubi sharadin da kaza da kaza da kaza aya ta gaba وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أي بذلك بقى مؤمني يكشف شي مؤمني إلا سيف خطأ بتكري مثالي جابر دان عبد الله الأنصاري أياك إن أحد نجي تناوى أنكش أبيش uban nashi musulmi ne sunan baban shi abdullahi ibn haram shi yasa ake ce da shi jabiru ibn abdullahi al-ansari to sai uban nashi ya tinkaro don ya zo ya shiga cikin sahun musulmi a ci gaba da yaƙi sai musulmi suka ɗauka kafiri ta kuma lokacin ta kai ta kai ake gobaran bera ga irin ɓanna da ake musulmi ala sai suka kai mai hari yana huwa abi huwa abi huwa abi kasaka an kai shi kasa kuma Allah ya ba shi shahada shi baban jabir har aka ce Allah ya nuna wa annabi a mafarki ga irin matsayin da Allah ya bashi ya tambayi ce ubangiji abin da nake so kamar da ni duniya a sake kashe ne a hanyar ka saboda ribar da ke tattare da mursal shari'a Allah ce yana daga na rubuta in sun tafi babu dawowa to shi kenan amma za a san da al'umma san da haka to kaga wancan abin ya yi kama da abin da wani ayata ke karanta ba ban daga cikin dalilin saukar ayat cewa bai kamata mai hukunci waɗannan sun yi kisan kai ce koko dai sun kisa ne bisa tawili kun fahimta ko sun ɗauka wane ne sai na gare su ashe ba haka bari sun kisan kai Ya eh, kisa sun yi na ganganci ko na kure to ga hukunci shi ne abin da aya ta wata mace ta tambaye ne ko in an tambaye ni game da wata mace kai tana da jiki matar sai ta kwanta a kan ɗanta jariri mai shan nono ba ta sani ba ɗanyen haihuwa garin bacci malam ta kaushi yaron ya ƙara sukur-sukur har ya mutu ta danne shi to babu iska sai da farka ta ga bala'in duniya ta yi kuka iya kukanta shin ta yi kisan kai ta yi kisan kai kisan ganganci ko na kure za ta yi kafara ka ce a'a ka ga misali ne ƙaddara ko likita allah ya kiyaye ya ba da allurar likita sun ta lalace ƙila tana ikisa bai sani ba akwai misalai da yawa da kuma akwai mafita a fiƙihu to wannan ga misalin Allah ya ce bai dace ga momini ba ya kashe momini in ba kure ba yawwa to kisan kure ya yake kisa suka ce iri uku farko akwai kisan ganganci mutumin da ya ɗauki abin da an sani yana kisa misali din shiga wannan kisan ganganci hukuncin shi a kashe shi ya hada da duk wanda ke tuka mota ya san ba shi da birki ya sani amma ya cika mutane ya dinga kunzuma gudu sun ya buge wani hukuncin dandanci na ko ya san tayar motarsa ta fuɗi amma ya dinga ainihin zakudar motar yana gudu ko mota mai malejin gudu na faɗin nan kwanaki a nan malejin gudu ka ɗauka 250 ko yana tafiya 250 ta kwace ya tun a mutu ba za ka ci wannan kisan kuskure ba ne na ganganci ne ko mutum ya sha abin maye ya sani amma ya tuki ga misalai nan da yawa amma mutumin da ya ɗauki zaburi ya tsala ma wani sai mutu sai mu ce a wannan kawai ya zo ajiyar ne kawai saboda a ɗabi'a ɗin kun san zabori ai zabori na kisa akwai tsintsiya daban zabori daban tun tsintsiyar kwakwa ita ce zagori tsintsiya kuma ita ɗaya talaushi ba wa shekarar rabi su ko bisa to kai ka sani waɗannan ba kai ba ma ba ba magiyar asabari kun san asabari ko asabari na in aka kira kai ba ma wannan ba bulala da wani tana kisa ne to sai aka biki mutum duka sai kai ga mutuwa ta wannan shi za ka ce kisan mai kure kure ko mutumin da ke tafiya a mota yana tafiya a maleji ba yabo ba fallasa motar suna da maleji 160 yana tafiya a 80 mene ne hmm? to kawai sai wani gito masa irin abin da ke faru a ƙauyuka ga mutum babar mana ya fito ba a ya bugi to wannan ya kama da kisan mai kure ɗaya na biyu wata mata muka samu labari ta tashi za su tafi da ganin zuwa lagos irin yan kasuwan nan ne sai ta hau kan bodi din mota a kan bodi ko mota 911 ga hanya ba kyau da aka shiga galar malam sai ta tumburin ta faɗo sai mata ta kanta ta. cizirai ba bai sani ba wannan kisan ganganci ne ko na koyi na? a to gangancin waye gangancin shi ya zuwa shi direban shi ya ganganci ko ita ko ka ganin amma in ka ce duk ne ganganci ta ina su ganganci ya sani ne? in ya sani cewa nan ba bagun zama ba ne ya sani ya kyale shi ya ce makama gangancin amma a matsayinta na baliga mai hankali nan gun zama in za ka tashi ka kasa kaso na gangancin ni zan ba ta gangancin kashi saba'in shi kuma ka ba shi talatin alakulli halin sai makalli wannan wannan shi ne misalin kisan ganganci kisan kuskure akwai kisan da suke kira kuma shibhul amri shi ya kama da ganganci kuma ya kama da kure iri uku ne domin ka san inda za ka ɗora hukunci mutum ne ya je misali yana farautar dabba sai ya je bunku kun san bunku sunkuru ko sunkuru ko ciyawa sai ya ɗauka gada ce a cikin ciyawa ko ya ko barewa ashe mutum da ke baya da sun kawai don sai su gibin niga kuma abota ilimi suka ce wannan ya yi kama da ganganci kuma ya kama da kore. shi suka kira shehul ambi hukuncinsa ba kamar na kore ba ne ba kuma na ganganci ba ne ta wace fuska ne ya kama da na ganganci shi saboda masifar kwaɗayi ba sai ta bindiga cikin ma to kaga in ni gangan shi kenan amma shi ya sauka ga dace kawai sai saki bindiga ta wannan mahangar ganganci ne to amma wurin usually inda dabbobi ne ke taruwa a wurin daga wannan mahangar kuma kure ne to shi suka ce zai ba da diyar raƙumi amma kowace raƙuma ta to mai ciki su suka kira taglizu diya sai karshe amma in dai kisa ne na ganganci to ka gani annan nafsa bin nafsa to zan so mu karisa wannan amma lokaci ya riga yi zan koma kan aya gobe da yardan Allah in Allah ya ramu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaikum wa wa barakatuh